samu wata kyakkyawa tana aiki a CBN mallam la ilaha illallah assalamu alaikum alhamdulillah gana ya jawo ruwa wa alaikum salam wake magana dan Allah saboda nan banban da shawaya na a ita duniyar nan dama kowa bai san kowa ba ake rayuwa ka gane ba wannan na tambaye kawai hadan nan namba ne irin muna kana nufin nan namba na kai kenan haka samu hada nambar ki ne mana ni ba balla za ba ce irin yan matan da kake nan ba kake samu baban yawa hello an kusa yin whoop da ni kamar ya whoop whoop dai da ka sani kai ina hada hadan nambobi yayi ko a matsayin direba na dauke ka aka kaga shikenan baban yawa o o o sanda to ga wannan fara da wannan ai maskuni na bakuna abin da kuke so kawai ki zo ki zauna a gida ke kadai kina chillin irin ku ya kamata mu rika samu ba irin local local irin babes nan ba wallahi yanzu ka taso mu je ciki in nuna maka wani abu baby wannan wannan irin abu ne ba za a nuna min anan ba a ce sai na shiga daga ciki Hello, yalla bai, yalla bai na Allah ku zo da zauni wani mugu ne a